Da zaran an ambaci Helmut Schmidt, jamusawa da yawa sukan tuna shi ne a matsayin mutumin da ya kalubalanci ayyukan tarzoma na 'yan kungiyar RAF a shekara ta 1977, abin da ya sami asalinsa daga sace shugaban kungiyar masu ɗaukar ma'aikata Hans Martin Schleyer da kuma fashin jirgin saman kamfanin Lufthansa zuwa Somalia, wanda kuma burin waɗannan abubuwa shine neman a saki 'yan tarzoma na kungiyar ta RAF da ke tsare a gidajen kurkukun jamus to sai dai helmut schmidt ya tsaya kai da fata kuma daga baya ya yi bayanin dalilansa alakin ƙasa ne ta kasance a halin da za ta iya kare al'ummarta da tsare su daga kowane irin haɗari da samun amincewarsu hakan kuwa yana nufin babu yadda za a yi masu 'yan zoma. wannan abin da ya faru shine kololuwar al'amuran sa na siyasa da ya faru tun misalin shekara guda bayan ƙare yakin duniya na biyu lokacin da ya shiga jam'iyyar spd nan da nan kuma likafa ta gaba inda a shekara ta 1964 ya zama shugaban jam'iyyar spd a majalisar dokokin tarayya a bayan kafa gwamnatin haɗin gwiwa ta spd da fdp shugaban gwamnatin wancan zamani willy brandt ya mai da shi ministan tsaro a shekara ta 1969 lokacin da Willy Brandt ya zama tilas ya murabus sakamakon abin kunyar ɗan leƙen asirin Jamus ta gabas Gunta Guillaume. Helmut Schmidt ya zama wanda ya fi dacewa ya gaje shi. To amma duk da wannan sabon matsayi an ci gaba da samun 'yan matsaloli da rashin fahimta tsakanin Schmidt da jam'iyyarsa ta SPD. Musamman wannan rashin fahimta ya fito fili a ƙarshen shekaru na saba'in a game da aiwatar da ƙudurin nan mai fuskoki biyu da ƙungiyar tsaron nato ta gabatar helmut schmidt ya bayyana cikakken goyon bayansa a game da jirgin ƙarin rokokin nukiliya na amurka a nan jamus inda ya kwatanta adawar da jam'iyyarsa ta nuna da zanga-zangar da aka riƙa yi a matsayin al'amura na marasa hangen nesa ya ce duk mutumin da a maimakon ya goyi bayan aiwatar da yarjejeniyar da aka amince na kwanci ɗamarar makamai tsakanin ɓangarori biyu ya amince da sai dai mu ne mu kwanci ɗamarar makamanmu to ko babu abin da zan ce masa illa ba shi da masaniya a game da tarihi kuma ba shi da masaniya a kan yadda za mu iya dakatar da tsokanar fada daga wani ɓangare. jam'iyyar spd ta canza ra'ayinta bayan da helmut schmidt ya sauka daga mukamin shugaban gwamnati a shekara ta 1982 dalilin haka ko shine canza sheka da jam'iyyar fdp ta yi wannan canji fdp ta ce ta yi shi ne saboda neman canza manufofin kasar a fannonin tattalin arziki da rayuwar zaman jama'a schmidt ya ce ko kaɗan ba zai yarda da yin hakan ba Sie will Ya ce jam'iyyar a zahiri tana son canji, tana so mu tashi daga tsarin demokuraɗiyya da kula da jin daɗin zaman jama'a ya zuwa tsarin da kowa sai dai ƙarfinsa ya kwace shi. A shekarun da suka biyo baya, Schmidt ya janye daga al'amuran siyasa. Duk da jawabai na sukan manufofin ƙungiyar haɗin kan Turai da ƙara shishigin Jamus a Afghanistan, amma schmidt ya ci gaba da kasancewa mai kwarjini da kima a idanun jama'a